الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك يوم السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na 21 ga watan sha'ban shekara ta 1400 da ashirin da bakwai ba hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa Madina wanda kuma shi ne na sha hudu ga watan tara shekara ta dubu biyu da shida miladiya kamar yadda muka alkawarta cewa za mu yi tafsiri a yau da kuma gobe juma'a don ya zama katima na hutun azumi da za mu tafi insha Allah za mu tashi suratul dukhan suratul dukhan ita ce sura ta 44 sura ce makkiyya hiya sittun aw sab'un aw tis'un wa khamsuna aya tana kunshe ko dai da aya hamsin da shida ko da bakwai ko da tara kamar yadda malamai suka yi sabani wajen lissafa ayoyinta wa mawdu'uha ar-ra'is al-inzar bi wuqu'i al-masa'ib bi sabab al-isyan min an-nas babban abin da sura take karantarwa razanar da mutane da faruwar musibu a sakamakon yawan sakon mutane wato idan mutane suka rinjayar da ayyukan sako ubangiji ta'ala na iya jarraba zurutun su musibo a cikin rayuwa yandubu qira'atuha laylatal jumu'ati lil hadith fi zalik malaki mustahabi ne karanta ta a daren juma'a dan hadisin da ke nuna haka ya ce hadisin da ke nuna haka ba tare da ya kawo hadisin bai kara kawai galibi ayoyi da suka zo akan fada'il suwar wato hadisai kai da suka zo suke bayanin fada'il suwar da yawa akwai ifi a cikin su suka fi yawa asali ma akwai hadisai waɗanda suke mawdu'ai waɗanda waɗansu malamai suka yi kowace aya wato suka wato suka ruwaita ko suka hikaito kowace aya sai su ruwaito mata hadisai da suke nuna fallarta da aka kaɗan ne daga cikin wanda suka inganta muna roƙon ubangiji ta ala ba mu ikon fahimtar ayoyinta daidai ba mu kuma ikon aiki da su أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع ta'ala ce ha mim. ha'un da mimun suna cikin حروف hida'iyya, waɗanda haɗa su da juna Allah ne kaɗai ya san ma'anarsu wal kitabil mubiyin ina rantsuwa da littafi mai bayyana shirya, ko kuma littafi bayyananne domin al yana ɗaukar ma'ana mai bayyanarwa al-mubin yana daukar ma'anar wanda ya riga ya bayyana ta hanyar abin da ya kunsa na hujjoji na dalilai na shari'a littafi mai bayyanar da hanyoyin shari'a ina rantsuwa da shi inna anzalnahu fi lailatin mubaraka lallai mun saukar da shi wannan littafi fi lailatin mubaraka a cikin dare mai albarka dare mai albarka shine lailatul qadri ay lailatul sharaf dare na daraja dare mai kima shine inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin lalle mu masu razanaswa ne ko masu gargadi ne inji Allah subhanahu wa fiha a cikin wannan dare ne yufraqu kullu amrin hakim ake rarrabe ake bayyana kullu amrin dukkan wani al'amari hakimin tabbatacce a wurin ubangiji wanda Allah riga ya kaddara zartuwarsa cewa zai faru ai muhkamin abinda Allah ya tabbatar da shi min al na arziki cewa wani zai samu kaza za a ɗaukaka wani ko za a kaskantar da wani wal ajali da kuma ajali na rayuwar mutane wa gairihi ma da wannan su allati kunu fi salati ila misli tilka layla abinda zai faru a wannan shekara tun daga wannan daren har ya zuwa kwatan kwatanta na shekara mai zuwa to a wannan dare ne ake rarrabe shi ma'ana a bayyanar da shi ga waɗanda ubangiji ta'ala ya so su sani cikin mala'iku amran min indina inna kunna mursalin wato muna rarrabe al'amari ne min indina daga gare mu inji Allah inna kunna mursalin lalle mu ne mursalina waɗanda suke turo da manzanni muke turo da jakadu jakadun Allah iri biyu ne ko dai jakadu na mala'iku waɗanda ubangiji ta'ala ke turo su zuwa ga annabawa ko jakadu na annabawa waɗanda Allah ke turo su zuwa ga mutane kowanne ana kiransu da cewa jakadu ko ko manzanni Allahu yastafi min almala'ikati rusulan wa minan nas ubangiji ta'ala yana zabar manzanni daga cikin mala'iku haka kuma yana zabar manzanni daga cikin mutane mala'iku zuwa ga annabawa annabawa kowa zuwa ga mutanen da aka turo su zuwa gare su inna kunna mursalina ko wadanne Allah ta'ala shi ne ke turo su to ko manufar turo su dan rahmatan min rabbika wannan rahma ce ta ubangiji jin kai ne ga bayi ubangiji ta'ala ya saukar da littafi gare su ya turo da manzo da zai fadakar da su ya karantar da su littafin dan su san manufar saukar da shi innahu huwa samiul alim lalle Allah ta'ala shine as-sami' mai ji wanda jinsa ya yalwaci komai da kowa sannan kuma shine al'alim masani wanda saninsa ya sa ya san komai kuma ya san kowa subhanahu wa ta'ala ana akwai guda abu guda uku da suke bukatar karin bayani a akalli farko ubangiji ta'ala ya ce ya saukar da alqur'ani fi lailatin mubaraka a cikin dare mai albarka wannan dare mai albarka shine daren lailatul qadri kamar yadda yake inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf shahr an saukar da alqur'ani a dare mai albarka dare mai albarka shine daren lailatul qadri sannan a wani wurin kuma sai ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan wato watan ramadan shi ne watan da ubangiji ta Allah ya saukar da alqur'ani a cikin sa zai zama shiriya wa mutane ya zama shiriya ga mutane to dare lailatul mubaraka ita ce lailatul qadr lailatul qadr kuma dare ne daga cikin darare a watan ramadan kuma a cikin goman karshe manzo Allah ce iltamisu lailatul qadr fil ashr al awakhir min ramadan kula da ku binciko daren lailatul qadr a goman karshe idan mutum ya ragwance anil al'ashiri manzo Allah ce fala ya zanna an sabai bawasi kar ya ragwance a bakwai din karfe in bai fara ibada ba daga farkon goman karfe to kar ya ragwance kar ya gajiya a bakwai din karfe lalle za a dace da daren lailatul qadri to wannan saukar da alqur'ani da aka yi gaba daya ana magana akan saukarwa ce kashi na farko domin alqur'ani yana saukarwa iri biyu saukarwar farko daga lauhin mahfuz zuwa baitul izza to wannan ita ce ake magana a waɗannan ayoyi guda uku inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna anzalnahu fi lailatul qadr شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان duka waɗannan ayoyi guda uku suna magana kan abu daya saukar da alqur'ani daga allahul mahfuz zuwa ga baitul izza fi daga nan sai saukarwa iri na biyu wato daga baitul izza zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan kan ba a dare daya aka yi ba an yi da a cikin shekaru 23 goma sha uku a maka kafin hijira goma kuma a madina bayan an yi hijira bambancin saukarwar farko da ta biyu shine saukarwar farko gaba ɗaya ne aka ɗauko shi kacokan daga lauhin mahfuz zuwa ga baitul izza amma saukarwa ta biyu daga baitul izza zuwa ga manzon Allah wannan an saukar da shi kashi kashi wani lokacin aya biyar wani lokacin sura wani lokacin aya goma cikin shekaru 23 shine Allah ce wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nas 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila wato mun karkasa shi mun karkasa shi wannan alqur'ani dan ka karanta mutane a nazi ba a saukar da shi duka ka katibin lokaci guda ba sai aka raba a saukar da waɗansu ayoyi mutane su haddace su iya a sake saukar da waɗansu kaga wannan shine bambancin saukarwar farko da kuma ta biyu sannan bambanci na biyu saukarwar farko wato ainihin an yi ta ne wato ainihin da wasu na mala'ika jibril a nan gurin kuma mala'ika jibril tare da ɗan rikiyarsa cikin mala'ika da Allah ta illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi رصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا a takaice dai idan wannan ayoyi sun nuna an saukar da alkur'ani a dare daya ko a cikin ramadan duk suna nufin abu daya dan saukar da abu cikin ramadan baya nufin daga farkon ramadan har karshen sa dai idan wani yace matarsa ta haihu ranar juma'a baya nufin ta fara nakuda tun daga lokacin da alfajir yake to bata haife ba sai lokacin da rana ta fadi a yana nufin a wani lokaci cikin yinin juma'a kila da safe kila da tsakiyar rana kila da azhar kila bayan la'asar almuhim a yinin juma'a a wani awa cikin awannin juma'a to haka an saukar da shi cikin alqur'ani ma'ana a wani a cikin wata ramadan ma'ana a wani lokaci cikin lokutan ramadan ba wai a cikin watan gaba ɗayan sa ba شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يعني فيه يعني fi وقت من أوقاته في ساعة من ساعاته في ليلة من لياليه ina fata an fahimta to kaga kenan sai kuma waccan ta tantance fi lailatin mubaraka ta nuna fi dintan a cikin a wani bangare na watan ne lailatin mubaraka kuma shine in inzal inna anzalallahu fi lailatul qadri ina fata an fahimta amma wancan saukarwa kashi kashi kuma to kuma dama wannan kamar yadda aya ta faɗa sannan Allah ya ce qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin nazzalahu ruhul qudus ya saukar da shi kashi kashi wa ruhul qudus wato malaika jibril ya saukar da alqur'ani kashi kashi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wannan abu na farko kenan abu na biyu da yake bukatan bayani da ubangiji ce ha yufraqu kullu amrin hakim a wannan dare ake rarrabe komai da komai ma'ana duk abin da Allah ya kaddara zai faru a wannan shekara to ana tantance shi a wannan dare abin nufi Da matan tun fil azal tun kafin halittar sama da ƙasa da shekara dubu hamsin kamar yadda hadisi ya nuna ubangiji ta'ala ya umarci alkalami ya rubuta duk abin da zai faru a duniya to sai dai ba za mu iya sanin abu kaza yaushe ne zai faru abu kaza yaushe sai kuma ake bin su ake karkasa su a shekara shekara idan lailatul qadr ta zo sai ubangiji ta'ala ya bayyana a mala'iku abin da zai faru na wannan shekarar kaga wannan sharhi ne na kaddarawar farko wancan at-taqdirul am ne wannan kuma at-taqdirul khas dan kar wani ya yi ai da ma tan riga an kaddara dan me za a ce kuma Allah ya kaddara ake kaddarawa a kaddarawa ta fayyace me zai faru a shekarar an san shi a jumlace amma ba a san da me da ba sai a daren laylatul qadr ne za a yi bayanin abin da zai faru a wannan shekara zuwa wani daren laylatul qadr wa za a haifa wa zai mutu wa zai karye wa zai samu kuɗi wa zai talauce wa zai samu aiki wa za a kora duk wannan fiha yufra kullu amrin hakim a cikin wannan dai ake rarrabe dukkan al'amari wanda yake hakim tabbatacce ma'ana muhkam wanda Allah ya tabbatar ya zartar da cewa zai faru amran min indina inna kunna mursalin wannan rarrabewar umarni ce daga gare mu a rarrabe haka mu muka yi umarni mu rarrabe kuma a sanar da mala'iku su yi bayani a tsakanin su wa juna inna kunna mursalin to da Allah ce rahmatan min rabbika innahu huwa samiul alim wannan yanzu alqur'ani rahama ce wayin Allah rahama ce ina ba ta fahimta to sai Allah ce رب السماوات والأرض وما بينهما

رب السماوات والأرض السميع العليم إن شيني رب السماوات والأرض وبنجد سمي سننكما وبنجد كسي abin nufi wanda ya gina sammai guda bakwai wata saman wata khalaqa sab'a samawatin sibaqan sibaqan wata saman wata sannan kuma ubangijin kasai guda bakwai wata kasan wata shi ya halicce shi yake kula da halittun da ke cikinsu. wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin in kuntum muqinin in har kun kasance masu yakini to lallai ya kamata ku yadda Allah madaukakin sarki shi cancanta ayi wa bauta la ilaha illahu ba abin bauta bisa ga cancanta sai ki yuhyi wa yumit shi ke kashewa shi ke rayarwa banda shi ba mai kashewa ba ko mai rayarwa rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin shine ubangijinku sannan kuma shine ubangijin iyayenku na farko ma'ana iyayenku da kakanninku su ma da iyayensu da kakanninsu tun farkon halitta ubangiji ta'ala ne rabbu din kowa da kowa to idan an ce rabbu kuma kamar yadda na faɗa mana a waɗansu darussa na baya yana nufin alkhaliq wato mahalik sannan yana nufin arrazik mai arzikawa sannan yana nufin almalik mamallaki sannan yana nufin almudabbir mai gudanar da lamura wannan shine rabbu rububiyar ubangiji wato tana ta kai wato ka iya jumla sai cikin waɗannan al'amura guda hudu shine mai halitta sannan kuma shine mai arzuta kowace halitta banda shi ba mai wa subhanahu wa ta'ala sannan kuma shine mamallakin kowace halitta sannan shine mai gudanar da kowace halitta gudanar da abu tun daga yarintarsa har samartakarsa har girmansa har tsofansa gudanar da shi canja masa yanayi daga sanyi zuwa zafi zuwa lokacin abin nan damana da lokacin kaka da sauransu kawo dare da kawo rana da bambanta lokaci da kadawar iska da komai shine at-tadbir ubangiji ta Allah shike dabbar komai da komai to wannan shine rububiyya din banda Allah ba mu yin wannan sai shi kadai rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin ubangiji ta Allah ce bal hum fi shakkin yal'abun bal bari dai hum wato su kafiran makka fi shakkin suna cikin shakka dangane da abinda manzo Allah ke isar musu na wahayin Allah sannan abuna suna wasa da abinda ake faɗa musu ba su rike shi da gaske sun mayar da shi abin yin aiki da shi ba Allah ya فارتقب يوم سعة السماء بدخان يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون عنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ubangiji ta ala ce fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin fartaqib ka saurari abin da zai faru ko kai jiran ganin me zai faru yawma ta'ti as-sama'u ranan da sama za ta zo bi dukhanin mubin da wani hayaki mabayyani hayaki da mutane za su gani a tsakanin sama da ƙasa ya na zai lullube mutane ka saurari zuwan wannan rana lafazin fartaqib wato kamar ana fuskantar da shi ko dai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma ga dukkan wanda zai iya fahimtar sabon da alqur'ani ke sauka da shi a wannan lokaci lokacin da aya ta sauka ana magana da kowane tsaya daga cikin rayayyu a karan kanta sawa'in ya kasance mummuni ne ko kafiri ne aka ce da shi farta kif kai dako ga me zai faru yau mata ta sama'u ranar da sama za ta zo bi dukanin da wani irin hayaki mabayyani mubin ya bisan nas wanda zai lullube mutane sai ce haza azabun alim wannan ita ce azaba mai radadi idan wannan hayaki ya sauka ya suturce mutane mai zai faru su mutane za su roki ubangiji suna cewa rabba nakshif annal azaba ya ubangiji ka yaye mana wannan azaba da ka jarrabe mu da ita inna mu'minun lalle mu za mu ba da gaskiya musaddiquna nabiyyak za mu gaskata annabinka dangane da wato ainihin abin da ya zo da shi to menene hayaki mabayyani da sama za ta zo da shi malaman tafsiri sun yi maganganu amma mafi ya fitowa maganganu guda biyu ne magana ta farko malaman da suka ce wannan hayaki zai zo ne nan gaba ɗaya ne daga cikin alamomin tashin kiyama wanda za a ga wannan hayaki ya sauka daga sama idan ya sauka zai suturke mutane zai karbi rayukan dukkan mummunai ba tare da azaba ta kama su ba sai dai mutum ya rinka jin kamar zazzabi a jikinsa ko mura daga nan sai a zare ransa amma kafarai da suka yi ragowa kuma sai wannan ya zame musu radadi na azaba shi yasa aka ce haza azabun alim haka waɗansu malaman tafsiri suka faɗa bisa ga wannan zance wato kenan wannan hayaki ne na hakika da za a gaisu, tsakanin sama da ƙasa kuma Allah zai kawo shi ne a matsayin alama daga cikin alamomi na tashin kiyama kuma idan ya zo zai zare ran dukkan mummunai sai kafare za su yi saura ina fata an fahimta zance na biyu malaman tafsirin da suka ce a'a wani abu ne da zai faru mai kama da hayaki a ganin ido amma hakikanin gaskiya ba hayaki bane ba wannan ko zai faru ne a sakamakon addu'a da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi wa quraishawa mugunyar addu'a dan sun kare ta shi sun kafirce masa yace ya ubangiji ka jarrabe su da fari shekaru na fari guda bakwai a jere irin waɗanda aka jarrabe mutane a zamanin annabi Yusuf da sai ubangiji da Allah jarrabe mutane da fari tsananin yunwa da wahala ne ke sa idan mutum ya daga kai ya kalli sama sai kamar hayaki ya turnike ta a ganin idan sa ne amma babu wani hayaki da aka kawo shi yasa Allah madaukakin sarki ce ta ati sama'u bi dukhanin mubin ana nufin fi nazarin na a ganin mutane hayaki mabayyani yari sannan ga nan kamar ya lallabe mutane to dan a kore cewa ba hayakin bane ba wahala ce cewa na sai ce sai Allah ce haza azabun alim wannan azaba ce kawai sai azaba wahala ce sai wahala amma ba hayaki bane ba sai dan yunwa sai yunwa ba sai mutum ya rika bargarin hadiri ya ba to haka waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka faɗa bisa ga wannan imam muslim ya rawaito hadisi daga masruk masruk yana cikin tabi'ai yace kunna inda abdullahi ibn junusan muna wajen abdullahi dan mas'ud muna zaune wa huwa mubtadi'un bainana yana kishin gida a tsakiyar mu mu dalibai mun kewaye shi mu a zaune shi yana kishin gida tunda shine malamin halakar shine malamin majalisin fa atahu rajulun sai wani mutum ya zo masa fa qala ya aba abdurrahman ya abu abdurrahman wato alkunya sa kenan inna qasan inda abwab kinda ta yakustu wa yaz'um muna da wani mai bada kissoshi irin masu wa'azin turmi idan an ce ka wato mai wa'azin turmi kenan sai ta kawo labarai mutane suna kuka suna hawaye kuma da hadisai ne mawdu'ai jiya da sallar azhar a wani masallaci ana ta jan tafsiri suratu maryam da gardin da yake da da mai fassarawa wallahi kowa ba wanda yake yin daidai yana shi a cikin ki faɗin annabi zakariya saboda kunyarsa tun da yake ma bai taɓa ganin tsirrishin kansa ba tun da aka halitta shi har ya koma ga ubangijinsa wannan labari ne in ka ga tsirrishin kanka shi kai balla sana yace akwai wani mai kissa yana nan yana ta bada labari anna ayatul dukhani taji'u cewa ayar da ke nuna hayaki zai zo za ta zo nan gaba hayakin zai zo aya ta hayaki ma'ana alama daga cikin alamomin tashin kiyama wannan alama za ta zo nan gaba fa akhudhu bi anfasil kuffar wannan hayaki zai karbi dukkan rayukan kafirai wa ya'khudhu al-mu'minuna minhu ka hay'ati zukam mummune kuma za su zanto kamar wato mura ko kuma zazzabi ne ya kama su fa qala abdullahi sai abdullahi dan mas'ul wa jalasa lokacin da kishin gida sai tashi zaune wa huwa ghadban yana cikin fushi yace ya ayyuhan nas ittaqullah ya ku mutane ku tsoron Allah man alima minkum shay'an falyaqul bima ya'lam cikin ku duk wanda ya san abu ta hanyar ilimi ya faɗa abin da ya sani wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam wanda ku bai sani ba kamata ya ce Allahu a'lam ya dingina ilimi zuwa ga Allah fa inni a'lamu li ahadikum an yaqula lima la ya'lamu Allahu a'lam yace domin ni abinda na fi so ga kowane ɗayan ko idan bai san abu bai sai Allahu a'lam fa inna Allah azza wa jalla qala li nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya faɗa manzon sira da mun tabbata gare shi قل ما أسألكم عليه من أجر وما min من Ka kace da mutane ba na tambayar kula da dangane da abin da nake koyar da ko na wahayin da Allah ya saukar mu kuma ni ba na cikin masu kakale in faɗa abin da ban da ilimin sa Allah ce annabi faɗa haka abdullahi dan mas'ud yana nufin tunda an ce manzo Allah ma kar ya kakale ya kirkira abin da bai sani bai ce ya sani to ya kamata kowane mutum ma kar ya haka inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace abin da aya take nufi lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam lamma ra'a min nas idbaran yayin da ga mutane sun juya masa baya sun kin imani fa qala sai ce allahumma sab'un ka sab'i yusuf ya ubangiji ka jarrabi mutanen maka da shekaru goma fari irin na lokacin annabi yusuf qala abdullahi dan masud ce fa akhadathum sanatun sai fari matsananci ya samu mutane hasat kulle shay farin da ya cinye komai na hatta akar julud har sai suka rika biyan fatu na mushe a daji dabba ta mutu ta lalace fatar ma ta rijige da kasa suna mai da ita abinci Walmai ta suka rika cin mushe min al ju'i saboda yunwa wa yanzuru ila samai ahaduhum mutum sai ya daga sama fa yaraka hay'ati dukhan sai ga kamar hayaki a sama bayan ko ba hayaki bane ba a atahu abu sufyan da wahala sai wahala sai abu sufyan ya zo wajen manzon Allah ya muhammad ya kai muhammad wa bi sulatil abinda ka zo mana ka zo kake kira gare shi shine wa Allah da'a kuma a sadar da zumunci wa inna qaumaka kad halak to ga mutanenka zumunka danginka mutan maka quraishawa jininka kabilarka duk sun suna da ma su mutu da yunwa fadu wallahi lahum kai musu addu'a Allah ya janye wannan qala قال azza wa Jalla. Abdullahi dan Mas'ud wato kenan ya kafa hujja da cewa ba hayaki bane ba wanda ake dawar alama cikin alamomin tashin kiyama menene ne a'a wahala ce za ta sa mutum ya ga kamar me kamar hayaki bayan ya faɗi wannan shi Abdullah dan Mas'ud sai ya ce Allah madaukakin sarki ma ya ce fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin yaghsha an-nas hadha azabun alim ربنا اكشف عنا العذاب هذوا انكم عائدون قال سنن سيتي افيكشف عذاب الاخره in kuna nufin azaba ce ta lahira wato wannan hayaki alama ce cikin alamomin tashin kiyama wanda za ta halakar da kafirai ta kai su lahira to kuna nufin wannan kuma za a yayi ta gashi ko anan suna cewa rabba nakshif anna azaba inna mu'minun ya Allah a yayi mana wannan azaba za mu yi imani shin akwai yiwuwar a yayi azaban lahira ko ta duniya ta yake yayiwa ta duniya ce a ce sun roki abinda akwai a ayi mai hayaki duk abdullahi da musulun ya kafa hujja da cewa dai wannan hayaki da za a gani hayaki ne a ganin ido amma ba hayaki bane ba da hakika kun gane wannan to da wannan ya kafa hujja hadisin yana cikin sahih muslim a takaice cikin wannan zantuka guda biyu lalle zancen da yafi karfi cewa dukanin mubin wani abu ne mai kama da hayaki amma ba hayaki ba فارتكب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم za su ce rabba na tafi annal azaba inna mu'minu ta Allah ce anna lahum dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin anna lahum dhikra ta yaya za su iya daukan gargadi ko wa'azi inda wuqu'il azabi lokacin da azaba ta sauka ai la yanfa'uhumul imanu indahu imani ba zai yi amfani ba in sai da azaba ta sauka wa qad ja'ahum rasulun mubin alhalin manzo mabayyani ya riga ya zo musu bayyana risala wato ainihin wanda yake bayyana sakonsa a fili sun matawallaw anhu sannan suka juya baya ga barinsa wa qalu suka ce mu'allamun majnun mu'allamun wato koyar da shi yi suna nufin wani mutum cikin mutane ya koyar da shi tatsuniyoyi ne aka zo aka karantar da shi aka masa shifta ya rinka rubutawa asatirul awwalin da ta tabaha fa hiya alaihi bukratan wa asila haka suka ce wa qalu asatirul awwalin kataba wato tatsuniyoyi ne na mutan da ya rinka nema ana masa dictation yana nema a shifta yana rubuta haka suka ce kaga zan mu'allamun majnun Allah inna ma yu'allimuhu bashar mun san cewa suna cewa wai wani mutum ne cikin mutane ya koyar da manzon Allah wato ba wahayi ne da ba ya zo masa da shi ba shine ma'anar mu'allamun bugu da kari suka ce majnun wato tababbe ne fa fi kalamihim tanaqud mala yace a cikin zancen sa akwai tufka da warwara idan anna man yaqbalu ta'lim dukan wanda zai iya wa koyar da shi har ya koya la yakunu majnuna ai ba da zama mahaukaci ba li'anna qabul ta'lim la yasluhu ma'al junun domin karbar karantarwa idan an karantar da mutum baya yiwa ga mutumin da yake mahaukaci to amma sun suka tara manzo Allah sufofi guda biyu wanda suke da tanaqubi wanda ke nuna kariya suke suka ce mu'allamun majnun abi idan mutum ya zama majnun ba zai zama mu'allam ba in mutum ya zama mu'allam kuma ba zai zama majnun ba to dan me suka tara sufofi guda biyu masu suna kudu da juna wanda ke nuna kariyar su cikin wannan abu da suka dingina manzon Allah ku gane cewa fadin Allah ta'ala anna lahum dhikra yana da alaka da wa qad ja'ahum rasulun mubinun thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun anna da hama zikira ta yaya mutane wa'azi zai amfane su an gane ko wa nan wawul halisi wa qad ja'ahum rasulun mubinun wa qalu an gane ko ah, wa qad ja'ahum rasulun sun thumma wallau, anhu wa qalu bayan kuwa ga manzo mabayyani ya zo sun juya baya kuma suka ce mahaukaci ne mutanen da suka zama haka ita ce siffar su ta yaya za su iya jiriya ma'ana bayan da za a yi iya karɓar wa'azi bayan da za a yi wa'azi ya amfane su har sai sun janye daga waccan tuhuma da suke wa manzo sannan ne wa'azi zai shige su ko wa'azi ya rasa su ina ba ta amfani da. domin idan muka bi tafsirin da malam yayi shi yana cewa annana humuz zikra ta yaya wa'azi zai amfane su sai ce wa qad a azab ko ko an gane ko wato annana humuz zikra inda wuqo'il azab ta yaya wa'azi zai amfane su a lokacin da azaba ta toka to wannan in mun dauka cewa wannan hayaki alama ce ta su kiyama wanda za ta karbi rayukan kafirai to kenan a lokacin ko sun yi imani imanin ba zai yi amfani ba wanda kuma ba haka muka fassara ayar da shi ba a'a hayaki wato a ganin idan hayaki amma a kasa ba hayaki bane ba ko ba haka ba da haka annalahum zikra ta yaya za su za su ci gajiyar wa'azi ta yaya tunatarwa za ta amfane su وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا مؤلم وجنون alhalin ko manzo ya zo musu sun ce manzon mahaukaci ne kun ga hada wannan da wannan shine ya fito da ma'anar farko ina fata an fahimta domin a wancan a tafsirin farko sai an kaddara a wannan tafsirin kuma babu wani takadiri jumal din mutarabita ne babu ha akhizun bi riqabi ba jumlolin duk sun zanto suna hada da juna ne to wannan ya fi kenan wato qalu mu'allamu majnun inna kashiful azabi qalil ubangiji ta ala ce za mu yayi azaba kadan idan mun so yayi ta innakum aidun ku kuma za ku koma zuwa ga wannan abin da da kuka yi na kafirci abin da ke farin da aka jarrabe ku da shi za a dan yayi ku sami yalwa ku samu wadata ku samu abinci amma kuma inna kuma aidun daga cikin ku kuma wadan za su sake komawa kafirci alƙawalin da suka yi da suka ce rabba naktib annal azaba inna mu'minun ba za su gaskata wannan alƙawalin ba za su saba shi Allah zai yaye azaba amma a madadin su imani su kuma za su yi mai za su sake koma kafirci kaga duk wannan dalili ne a bisa ga cewa lalle wannan hayakin shine wancan fari da aka jarrabe su domin azabar lahira ai la yukhafafu anhu azabu wa lahum ba za a sassauta ba ba za a yi wa mutane jinkiri ba babu magana a dan yayi amma tunda aka ce inna kashiful azabi qalilan innakum aidun wannan ya nuna wato a ce um, azaba ce wadda take wato ta duniya ba ta lahira ba yawma nabdishul batashatul kubra inna muntaqimun yawma nabdishul batashatul kubra wato za mu sake zuwa da wata azabar ranan da za mu yi musu danka danka wadda take mai girma ai na na'ti bi ashaddi azab ranan da za mu zo da azabar da ta fi girma inna muntakimun lalle a wannan rana mu ma yi musu azaba ne ta daukan fansa wal batsu abinda ake nufi da al a larabci huwa al akhdhu bi quwwa rikar abu da karfi wa qad akhadhahum ta'ala bi badrin inda ma qutila aktharu tughatihim wato ubangiji su ya danke su a badar lokacin da aka kashe mafiya yawa daga cikin shugabanninsu na barna wato anan shi Allah madaukakin sarki ya musu azaba a nan gurin yawma nabtishu badratul kubra wato ranan da za mu yi musu danka danka mafi girma to annan ma malamai sun yi tafsiri biyu waɗansu malaman suka fassara cewa albadratul kubra wannan azabar ranan tashin kiyama ke waɗansu malaman suka ce a'a albadratul kubra ita ce azabar da za a yi musu a yakin badar saboda mai a tarihance da wancan fari da shekaru bakwai da aka jarrabe su da shi da kuma yakin badar da aka ta nasara akan kansu aka kashe mutum saba'in aka riba ce saba'in a matsayin fursunonin yaki wanne ne ya fara faruwa ku nike tambaya wanda ya fara faruwa ne wancan fari tunda an yi shi ne tun ana ina makka kafin hijira yakin badar ko an yi shi ne a shekara ta biyu bayan an yi hijira to kaga ayoyin sai suka taho a jere fartakib yawma mutatis sama'u bi dukhanin mubin fari da aka yi a lokacin da ake makka yawma nabitsul batatatal kubra inna muntakibun ranar da zamu yi danka danka mai mafi girma to wannan kuma azabar da aka tantana musu kenan a yakin badar duk da an yi fari a makka amma an jigata ne da yawa tsawon shekaru bakwai amma ba a yi mutuwa makamancin wadda aka yi ba a yakin badar wanda a rana ɗaya mutum saba'in gaba ɗaya an kashe ko mutum saba'in cikin manya manyan su da suke ji da su irin su shaiba ibn rabi'a irin su utba ibn rabi'a irin su abu jahal irin su wane ne manya manyan da suke ji da su to kaga wannan lalle za ta zaune mai albatsatul kubra dan ka mafi girma ba wai mafi girma Allah itlaq ba mafi girma bil muqaranati ila ma qablaha wato dankar da tafi girma in an kwatanta da abin da yake kafinta domin malaman da suka fassara al-batatul kubra da azabar ranar tashin kiyama abinda sai kalla lafazin al-kubra wanda ke nuna mafi girman abu suka ce babu ko azaba mafi girma irin azabar ranar tashin kiyama to amma anan gurin al-kubra mafi girma ana nufin idan an kwatanta da abin da yake kafin ta so wannan sai mafi girma farin shekara bakwai da aka yi musu da abin da ya faru a yinin ranar badar kadai wanne ne ya fi girma wannan abin da ya faru a yinin badar ya fi girma a kansu sama da abin da ya faru a farin shekara bakwai ina fata an fahimta shine yawma nabtu al-batul kubra kubura muntakimun sha Allah ta ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم عن عز فأوحوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تَعْنُوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي ربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون وبنجد ولقد فتنا قولهم قوم فرعون حقيقة من جرب متانا فرعون قبلهم تنكا في متانا مكة متانا فرعون أداء من جربه an jarrabe su ta hanyar turo annabi Musa alaihi salam da dan uwansa Haruna ba kuma ba su littafi na shari'a dan su kira shi zuwa gare su shine jarrabar da Allah ya musu waja'ahum rasulun karim manzo mai daraja ya zo musu shine annabi Musa alaihi salam da ya zo yace da su an addu ilayya ibadallah ko saki bayin Allah tattare da ni waɗanda kuke bautarwa su ne banu Isra'ilawa addu ilayya ibadallah da yadda arsil ma'i bani Isra'il ku saki banu isra'ilawa ta tare da mu saboda fir'auna ya kasance ya sunnanta a cikin tsarin gudanar da gwamnatinsa yana kama matayensu ya mayar da su bayi ku yangi suna ayyuka ya'ya maza kuma da aka haifa cikin banu isra'ilawa yana kokarin kashe su saboda yana kokarin kada population din su ya karu su yawa har su sa ran samun mulki a kasar yana son su ci gaba da zama a matsayin tsiraru yan cikin cokali wanda ba su da yawa dan kar su sa rai na samun mulki ko mukami wannan ita ce sunnar da ya sunnanta a cikin gwamnatinsa aka yi ta azabtar da mutane ana wahalar da su sai aka turo annabi Musa alaihi salam dan ya zo na farko ya kirayi mutane zuwa ga bautar Allah shi kadai sannan kuma na biyu ya tsanci banu Isra'ilawa daga kaskantarwa da musgunawar da banu da Fir'auna ke masa ke da mutanansa. wanda ke nuna addinin musulunci a ce addini na adalci addini na kwatar yancin waɗanda suke masu karamin karfi dan ɗaya daga cikin manufofin jihadi a ban kasa na farko dai kalmar Allah ta yadu na biyu kuma duk wanda yake mai rauni da ake cin zali a kwatan masa yanci ya sami yanci a daina cin zalinsa a daina raunana shi a daina razanar da shi a daina masa kwace na dukiyarsa da haka Allah ce wa malakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina min ar-rijali wan nisa wal walidan الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الله كي كرم من مني دان زابر دسو ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله دم بذاكو يكي بدن يادا كلمة الله أبن كسا kaga yaki dan yada kalmar Allah ban kasa ɗaya ne daga cikin manufofin yaki sannan wal mustada'afina min min rijali wan nisa dan me ba za ku yaki ba dan tafarkin yantar da waɗanda aka raunana min rijali wan nisa'i wal wuldan mazaje da mata da yara kanana an gane ko dan me ba za ku yaki ba dan yantar da su dan kwato su kaga yadda annabi isa annabi musa shi ma an arsil ma'i bani isra'il sannan an addu ilayya ibadallahi inni lakum rasulun alim ku saki bayan Allah da kuka kama kuna azabtar da su kun hana su yanci ku kyale su tare da ni su zanto karkashin kulawa ta ba karkashin gwamnatin fir'auna ba tunda fir'auna baya musu adalci annabi Musa kuma zai musu adalci ina fatan kun fahimta an addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin ce lalle ni manzo ne na Allah amintacce gare ku wa Allah ta'alu ala Allah kuma na zo in tabbatar muku in kiran ku cewa kar ku yi wa Allah dagawa da girman kai ma'ana ku kaskantar da kai ga Allah kar ɗaya daga cikin ku ya dawar ilahantaka irin yadda Fir'auna yi kar ɗaya daga cikin ku kuma ya ɗauka banda Allah ɗin kuma a wani wanda za a bautawa kar ɗaya daga cikin ku ya naɗa kansa shine mai umarni da hani ba Allah ba kar ɗaya daga cikin ku kuma a ce masa ga abinda da Allah ce kuma ya ce ba zai ba duk wanda yana cikin ma'anar wa Allah ta'alu Allah kar ku wa Allah dagawa da girman kai ku ki karɓar umarninsa ku rinka sabawa hanin da ya kar ku yi haka inni atikum bi mubin lalle ni zan zo muku da hujja mabayyaniya sultan hujja mabayyaniya bisa ga cewa ni din wato ainihin manzo ne wa inni udtu bi rabbi wa rabbikum an tardumun kuma lalle ni na nemi kariya shine udtu an gane ko na nemi kariya bi rabbi wa rabbikum a wurin ubangiji na ubangijinku shine zai tsare ni daga duk abin da za ku kulla mun na makirci ko wani yunkurin ku na cutar da ni an tarjumun ta yadda ba za ku iya jefe ni ba ballantana ku kai ga kisa arrajum jifa yana iya jifa da hannu yana iya jifa da baki jifa da baki shine ka wa mutum kage ka ɓata sunan shi dan kar mutane su yarda da shi tunda annan Musa ya nemi kariya da tsaro a wajen Ubangiji ko da sun yi kokarin jifa shi da baka da na shi da siffanta shi da munanan kalmomi dan kar mutane su yarda da shi hakan ba zai tasiri ba sannan jefan hannu kuma shine yunkurin kashe shi to ko da sun yi hakan to ya riga ya nemi kariya a wajen ubangiji sai da ba za su iya hakan ba shine wa inni qultu da rabbi wa rabbikum an tarjumu annabi Musa yana cikin manzanni kuma ulul azmi min ar-rusul wato shi da kansa baya iya kare kansa sai ya koma zuwa gawa sai ya koma zuwa ga Allah wannan ke nuna halitta a duk inda yake ba abin da zai iya wa kansa sai dai ya koma ga mahaliccinsa don yi masa ba ya iya ba kansa arziki ba ya iya kare kansa daga cuta to ballantana kuma ya kare wani domin inda akwai yiwuwar wani ya kare wani daga cuta da annabi ne zai kare mabiyansa daga cuta sannan in akwai yiwuwar ya kare mabiyansa to da sai ya fara kare kansa shi da karan kansa to amma duka ba zai iya kare waninsa ba ba kuma zai iya kare kansa ba sai dai ya nemi kariya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa inni qultu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun na nemi tsariya tsari na nemi kariya na fake a wurin ubangiji na ubangijin ku da yadda wato ainihin ba za ku iya cutar da ni ba ba za ku iya jefe ni ba wa in lam tu'minu li fa atazlun in har ku yi imani da ni ba akan da a wadan zo ita to kar ku ce za ku hana ni ba ta zunnu ku ne san ni ku je ku yi na ku in yi na ba fa in tawallaw fa qul li amali wa lakum amalukum in har kun juya baya ba ku yi imani da wata ba to kar ku ce za ku hana ni sai ku je ku yi taku ne ma in yi ta sannan a barwa mutane hukunci su kuma su ga wa za su bi wa ya fi karfin hujja wa ya fi karfin dalili su ga wannan ita ce gaskiya wannan kuma shine adalci amma in ce ba zan yarda da kai ba lokacin da kake da'awa sannan ba zan bari kai ba wannan ya zama zalunci ba zan yi da kai ba shikenan wannan yana da yanci amma kuma ba zan bari kai ba wannan bani da wannan dama kai ma haka ka ce ba za ka yadda da ni ba ni din halakakke ne batacce ne wannan ra'ayin kanka kenan haka ka gani amma kuma sai ka hana ni magana sai ka hana ni masallaci sai ka hana ni wa'azi kuma ne yanzu ka zama zalimi kenan don abinda annabi Musa ya nemi fir'auna mutanen fir'auna su yi masa adalci daya in har ba za su yi imani da shi su yi mai su kyale ya da awar su kaga abin da ahalin sunna suke nema kenan in har mai bid'a ba zai daina bid'a ba sai ya kafi yi bid'a to ya kyale mai sunna shi kuma yi mai ya hada sunna to amma ka ce kai ba za ka yi sunna ba kuma ba za ka bari a yadda sunna ba ya zama adalci ko zalunci ko zalunci wa in lam tu'minu li tunda ba za ku imani da mutu ku kyale ni in yana ku ku lahu fa kulli amali wa lakum amalukum antum bari'un mimma amalu wa ana bari'un mimma ta'malu dalatin fa da'a rabbahu anna haula'i qaumun mujrimun ka karanta wannan fa da'a rabbahu annahu Musa alaihi salam sai ya roki ubangijinsa yace anna haula'i qaumun mujrimun lalle waɗannan mutane mutane ne waɗanda suka kafirce suka bijire ba su yadda da abin da na zo da shi ba kuma ba za ku ba su kyale ni kuma in yada shi din ba sai sun yi kokarin hana ni kaga aikin sai ijrami kenan laifi da ta'addanci kenan sallatin فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا sai ubangiji ya da shi fa asri bi ibadi lailan. dauki bayan na yi tafiyar dare tare da su ku gudu don yin hijira don cewa domin annabi Musa alaihi salam da shi da adadin banu Isra'ilawa da suke garin ba za su iya yakar su ba ba za su iya yakar Fir'auna da mutanen su su ko mutanen Fir'auna ba za su kyale su yi addinin su ba to da haka ne sai su yi da su yi hijira domin ga ka'ida idan kana inda aka hana ka yin addinin ka ba ka da ikon yi to sai ka za ku ɗaga gaba zuwa da inda za ka iya yi ya ibadi allazina amanu inna ardi wasi'a fa ya fa'budu ya ku bayina ku sani cewa ƙasa tana da yalwa ƙasa tana da yalwa a duk inda kuke ku bauta samu, idan ana ka bautar ubangiji a nan sai ka koma can wurin duk inda ka samu kunci da baka yin addini a sake to kuma ga wani wurin da in ka je ka iya a sake to ya zama tilas ka tashi zuwa can ka yi addinin amin a sake malamai suka ce ba za ka zauna ba cikin kunci sai fa in za ka iya yin da'awa ka yi inkarin munkar ka yi kuma al'amur bil ma'ruf yanzu mutum idan yana zaune a kasar da kafare suka fi yawa amma duk inda population din mutum ne zai iya karuwa sakamakon tasirin ku ta ayyukan da'awa dan kuna da yancin da'awa to wannan baya zama dole a cikin kai hijira sannan samun yancin addini amrun ne nisbi abinda ake nufi da amrun nisbi wato kila ka san da zaka samu a nan ba kila zaka samu a can a yanzu dai a sararin duniya ka samu inda zaka yi addini 100 bisa 100 da sunan kasa yana da wahala Dari bisa dari to sai dai ka sami wani fasanta ta fi yawa wani wurin ka iya samun ka yi tamanin cikin dari ashirin ka rasa ko shakka babu ya fi inda za ka yi sittin cikin dari. wani wurin za ka iya samun sittin cikin dari ka rasa arba'in irin wannan wuri kan ya fi inda arba'in kawai za ka samu ko talatin kadai za ka samu wato mutum zai ga adadin da zai samu cikin dari din ba lallai bane sai inda zai mai dari bisa dari domin samun dari bisa dari zai wahala a yi wa banka ina fata kun fahimci wannan to dan haka dai ubangiji ta Allah ya umarci annabi Musa ya hijira asri bi bali laylan innakum muttaba'un dauki bayi na ka tafi da su da daddare bai hikimar tafiya cikin dare saboda kafa ta dauke wannan ya nuna idan kana son ka ci nasara babu laifi ka buya da annabin Allah ya buya karka ce ai ni jarumi ne kuma dan Khattab ya hijira da ran nima da ranar zan yi <laughs> yanayin umar da kai ba ɗaya bane ba inda kake ko ba haka ba a nan wurin da annan Musa da Umar dan Khattab ya ko wani falala nan Musa alaihi salam amma Umar dan Khattab yana da matsayin da zai hijira rana da haka ya tafi da rana kuma ya lanka yana bi kwallo kwallo ya ko mutan maka zan yi hijira duk wanda yake son uwarsa ta yi wadi ɗansa ya zama maraya matarsa ta shiga ta kaba ya tare ni a bayan gari yana da karfin da zai wannan kai ma in kana da wannan karfin sai kai in baka da jiko sai ka labe ka tafi da daddare sai mai ka bi ta karkashin gada ka sulale karo ne cewa ya ba tauhidi ne dan kafu ya baka da tauhidi ne waye ta haka fa asri bi ibadi laylan sauki baye na ku gudu da dare Allah ta kuma innakum mutabun za a bi ku za a bi ku ana sanar da shi ta fuskar wahayi amma bin su daban sun musu kuma idan an bi su shi kuma daban watrukil bahra rahwan innahum jundun mughraqun wato anan an takeice kissa nan Musa ya tashi fita Fir'auna kuma ya shelanta mutane cewa a zo arsala fil madaini hasirin yasa aka taro mutane yace inna haula ila kirzimatun qalilun wa innahum lana laghaizun wa inna la jami'un hadirun yan tara hutsa ba su taka kara sun karya ba sun tunzura mu sun tunzura mu sun yi wani ba daidai ba ina jin tsoron in aka kyale suka je wani zai ba a san me zai faru ba da haka lalle a bi su da haka aka bi su Allah ce falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna la mudrab sun je bakin teku ba kwale da zai haye da su dole suka tsaya su waiwaya baya kuma sai ga kurar rundunar fir'auna ta tafi sun zo hango ga fir'auna da rundunar suna tafi fir'auna kuma ya hango ga annabi Musa da mutanen sa a bakin teku kuma ba falafalan da za a wuce lokacin ba annabi Musa suka ce inna la mudarku an riga an kama mu an riske mu annan Musa sai ce kalla inna ma iya rabbi ya yahdi ba a riske mu ba ubangiji na tare da ni kuma zai shirye da ni hanyar zawo mu nan take fa auhayna ila Musa sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa a nadrib da asakal ba dauki sandar ka kike teku da ita Fam falaka da fadin hakan ne tekun ya ke teku kuma sai bayan ya daka to kaga anan kira bin nan kira al-majaz al-hazbi fa daraba fam falaka sai annabi Musa daki tekun nan da sandarsa fam falaka sai dare fa kana kullu firqin ka azim kawai ruwa ya ture ya zama kamar mulmulallan dutse nan yayi nan nan yayi nan gurin a tsakiya kuma sai ga hanya akar da lahum tariqa fil bahri yabas sai ga hanya busasshiya ke kasashiya kamar ma ruwa bai taɓa tsaya a wajen ba wani ya ce wuce la ta kafu darakan wala taksha karka ji tsoron za a riske ku sannan karka ji tsoron cewa kuma ruwan zai sake dawowa ya haɗe da ku to bayan duk an yi wannan sai kuma Allah ya faɗa abin da kenan watrukil bahra rahawan kyale tekun rahawan abu da a yadda yake kar ka sake dukan ki haɗe in dai ku mutum kyale ta a haka innahum jundun mubarakun su dan za su zo tsakiya kuma sai a dulmiyar da su annabi Musa ya wuce shi da mutanen sa Fir'auna yana zuwa yaga ga hanya busasshiya a tsakiyar ta sai ya rasa suka tafi sai da mutum na ƙarshe ya shigo na ƙarshen gaba kuma bai fita ba sai ubangiji ta ala sa ruwa ya haɗe su ruwa ya haɗe su fir'auna a lokacin ya yi kokarin kalmar shahada hatta idza adrakahu al-gharqu qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin na imani ba wani abin bauta da gaskiya sai wanda banu isra'ila suka imani da shi wa ana min muslimin ni ma ina cikin musulmai haka fir'auna ya ce Allah ce a al'ana wa kada sai ta kablo kunta min muslimin a yanzu bayan ka sabuwa sabo da ka zama cikin mabarnata wal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna kathiran min an-nasi an ayatina la ghafilun a yau za mu tsamar da kai da gangan jikinka ba za a fatar da shi a cikin ruwa ba za a zare ransa kuma gangan jikin ya zo ga bakin gaba kowa ya gaishe dan ya zama aya ga duk wanda zai biyo bayan sa shi yasa aka tsare gawarsa take nan har yanzu bata lalace ba dan ya zama aya ga fir'aunan dai shi da fir'aunan kuma babu babu rai ina tagawa ina batun an rabbukum al'ala ina batun ma alimtu lakum min ilahin ghairi fa awqid li ya hamanu ala tiri faj'al li sarhan la'alli attali ila ilahi musa wa inni la'azunnahu min al-kadhibin ina mutum am ana khairu min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu bin falawla ulqiya alayhi asuratun min zahabin aw da'a ma'ahu almala'ikatu mukarrabin ina duk wannan zantuka sun daga sun wuce an kai su makabartar tarihi fir'aunan kuma ga gangan jikinsa takuna liman khalfaka aya shine watrukil bahra rahawan idan ta rahawan daga raha yarhu rahawan daga ada ya adu ana nufin fataha ya fito kyale tekun abu ɗaya da ta wuce kar ka sake dokar ruwan dan ya koma yadda yake inna hum jundun mughraqun lalle su runduna ce wanda za a dulmiyar da su sai Allah ta kam taraku min jannatin wa Kazani kawai auras nama a karumin harsane, kuma ba ka sanar jimu sama wani harba makamin ko nawa ne suka bari min janet na gonaki, waɗanda suke cike da kayan abinci ko kayan marmari? wa uyun da mare mari na ruwa idanun ruwa a cikin gonakin da suke shayar da gonakinsu wa zuru'in da shukoki wa makamin karim da wurin zama mai nagarta da daraja nawa nawa fir'auna suka bari da gidan mutanen wa na'matin kanu fiha fakihin sannan da ni'ima irin wanda suka kasance suna yalwatuwa da ita suna suna morewa da ita kanu fiha fakihin kazalika kamar haka ne muka saukar da wannan azaba akan su wa awrasnaha qauman akharin ababan da suka bari din awrasnaha sai muka gadar da su ga qauman akharin waɗansu mutanen na daban anan haka Allah ya ce abinda fir'auna da mutanensa suka bari na gidaje da gonaki da lambuna da ruwa da idanun ruwa da rijiyoyi masu daɗin ruwa mai garɗi da fadamu da ƙoramu duk an gadar da su ga wasu mutane na daban amma a can ce ce ka kazalika wa awrasnaha bani isra'il sai muka gadar wa banu isra'ilawa waɗannan ina ba da muka gadar wa banu isra'ilawa abinda su fir'auna suka bari shi da mutanensa kaga a nan wurin an turmuza hancin fir'auna a ƙasa kenan domin manufar da ta sa ya rika kace mazaje da ake haifa cikin banu isra'ilawa ya bautar da mataye saboda mai dan kasu yawa har su samu mulki a kasar to ga cewa Allah ya dammara shi da mutanansa ababen da duk suka mallaka kuma an gadarwa da waɗancan mutane da yake ganin ba kowa bane kaga Allah shine al-aziz mai izza duk yadda kake ganin kafi karfin wani sai ubangiji ta Allah karya ka sai dora wani akan da shi ne ke da karfin ɗaukaka wanda ya so shi ke da karfin kaskantar da wanda ya ga dama waɗansu malaman suka ce wa ha bani isra'il man gadar wa banu isra'ilawa ba wai nau'ikan ababen da mutanen fir'auna suka mallaka ba ne aka gadar wa banu isra'ilawa ana nufin jinsinsu irin wannan abin da fir'auna da mutanensa suka mori da shi a ƙasar misir lokacin da fir'auna ke mulki to irin su kuma sai Allah ya baiwa banu Isra'ilawa a inda suka tafi ba wai waɗannan da mutanen Fir'auna aka ba su ba a'a irin abin da duk suka mallaka to kuma an baiwa banu Isra'ilawa irin wannan abin a inda suke kun bai zo nan suka ce domin tarihi bai nuna mana ba ba mu gani ba a cikin kundin tarihi cewa bayan annabi Musa ya fita da banu Isra'ilawa daga Misra kuma sun sake dawowa Misra daga lokacin da ya fita da su ba su sake dawowa ba domin daga nan kusan ka gani ai kamar da ayoyi suka bayar da bayani a cikin suratul shu'ara da kuma a musamman cikin suratul araf sai suka samu kansu cikin dimuwa fitti arba'ina sanatin yatihuna fil ard sannan kuma daga baya suka tafi baitul maqdis an gane ko ubangiji ta ala ce mun ce da su ku shiga baitul maqdis udkhul babu sajdan wa qulu hittatun nagfir lakum afaya to wannan a baitul maqdis kuma wuri ne mai dausayi shine inda masallacin kudu take inda filistin take a yau wuri ne mai dausayi da itace da ruwaye gaba dai kasar sham tana da albarka har ana masa takin jannatul duniya aljannar duniya zai dan kaje Lebanon kaje Palestine kaje Syria kaga duwatsu da ruwaye dutse a lallabe da bishiyoyi kore shar ga itacen zaitun ga sauran kayan marmari masu ban ko da gara ce idan aka baka zaɓi tsakanin dan saudiya ya karɓi bakuncinka da mutumin siriya ya karɓi bakuncinka to wanda dan siriya ya karɓi bakuncin ya fi morewa dan zai iya kawo maka abinci kala talatin kala talatin da wani abu kowanne daban-daban kaga kenan ko wadatar abinci to kaga kenan an gadar musu da kayayyakin morewa a wannan yanki na kasa mai albarka kasa mai albarka baitul maqdis wanda nan ne ya zama mahajirul anbiya inda annabawa suka rinka yin hijira na annabi Sulaiman ya rinka hawan iska ta kai shi wali Sulaiman riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ard allati barakna fiha wa kunna bi kulli shay'in alimin na annabi Ibrahim yayi hijira shi da Lut wa nadinahu wa lutan ila al-ard allati barakna fiha lil alamin ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين kaga kuma dan kuma su bani isra'ila ka tafi wa awrasul da zina kanu yustad'afuna masharik al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u wa wa ma kanu kaga duk ya nuna awrasnaha ba wai misra din aka gadarwa banu isra'ilawa a'a irin abin da ke misra sai aka kai musu shi a inda suka tafi hijira abin da ke in kabar abu dan Allah ko mun yadda abu yake da daɗi to a inda ka tafi sai Allah ya musanya maka da irinsa tunda shine Allah nan shine Allah ta ina fatan kun fahimta daga sun kankare magana a kansa amma galibi suna cewa suna sanaha irin gonakin suka da auna aka babu rinsa da wasu ku tarihi bai nuna sun dawo ba gaskiya ayoyin ma idan muka buka masu cikin sulhu arab zamu ga yayin eh, lalle baitul maqdis sun suka je suka zauna bayanin ya fito ko kadhalika wa awrasnaha qauman akharin فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين فما بكت عليهم السماء والأرض سميت بسيمس كوكابا هكا كسيما بسيمس كوكابا وما كانوا منظرين wato ainihin ba su kasance waɗanda za a yi wa jinkiri ba yayin da lokacin azabar yayi yi din ɗin al al'ilahi wannan adda lokacin da Allah ya da yazo ba a yi musu jinkiri ba shine wa makanun munzarina to na yake nufi munzarina to na yake nufi da kuma bakar alaihim as-sama'u wal ardu waɗansu malamai suka ce ɗabi'an larabawa ne in sun tashi mubalaga a cikin zance exaggeration a cikin zance akan ce ai da wani ya mutu sama da gasa ta yi musu kuka ana nufin kowa da kowa ya damu da mutuwarsa to su banu isra'ilawa da aka wato su mutanen fir'auna da aka musu san azaba ba wanda ya musu kuka abin nufi ba wanda ya musu kuka amma sai aka dinga abin zuwa ga sama zuwa ga kasa amma al-babu qatada cikin tabi'ai kamar da ibnu jarir tabari ya rawaito a cikin littafin sa na tafsiri yace abinda ayar take nufi bawa mummuni idan ya mutu gurbin sa kasa inda yake yin sujada yakan yi kuka kofar da ake budewa aikinsa ingantacce ya shiga sama ko addu'arsa ta shiga wurin yakan yi kuka saboda wurin ya daina samun kasonka na ibada da kake a wurin sai kasa sai maka kuka sama ma sai maka kuka amma idan kafiri ya mutu yau kasa wani kuka za ta yi sama wani kuka za ta yi a kasan barna yake yi a saman kuma barna ta in ma yi za a je za su je ga kuma da ba a budewa wurin ya shiga la tufattahu lahum abwaabus sama'i wala la yadkhuluna al-janna hatta yalija al-jamal fi sami al to haka imamu qatada ya faɗa shine ma'anar fa ma bakat alaihim as-sama'u wal ardu ma kanu munzirin wannan magana ta shi ko shaka babu tana da karfi amma ko tana bukatar dalilin zai kare karfafa ta wacce magana ta biyu akwai ta cikin harshen larabci qur'ani kuma ya saka da harshen larabci waɗansu malaman sukan ce kuma bakat alaihim as-sama'u wal ardu a ƙasa idan bawa mummuni ya mutu wanda yake aikin alkhairi sauran mummune ba sa kuka ko suna yi suna yi a sama mala'iku kuma suka yi jimamin mutuwar saboda salihin bawa to amma idan kafiri wanda wannan ba to wani mumuni kuma zai kuka to ma baka alaihi as-sama wal ardu ma'ana bayan Allah na gari a kasa ba zai musu kuka ba bayan Allah na gari a sama cikin malaiku su ma ba su yi wa mutanen fir'auna kuka ba kaga dai tafsiri guda uku amma dai na farko shi yafi karfi cikin zantuka ثالثا ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين وبنجد ولقد نجينا بني إسرائيل حقيقة من قامت بني إسرائيل من العذاب المهين daga azaba ta wulakantarwa wadda fir'auna da mutanensa suke musu yaqtuluna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum ko min fir'auna mun samar da su daga sharrin fir'auna innahu kana aliyan min al-musrifin lallai fir'auna ya kasance aliyan mai girman kai inna fir'auna ala fil ardi wa da'ala ahlaha tiya an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin innahu kana aliyan lalle ya kasance mai girman kai da dina isa min al-musrifina yana cikin masu shallake iyaka masu ketare iyaka wa laqad ikhtarnahum hakika mun zabi su banu isra'ilawa ala al-alamin bisa ga sauran halittun zamanin su ala ilmin bisa ga sani ma'ana ubangiji ta Allah ya zabe su bisa ga sani cewa sun cancanci zaben a wancan lokaci wato kenan ana nufin alal alamin ay ala alami zamani ko ala alami ma qabla muhammadin sallallahu alaihi wasallam a bisa gara mutane kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi bayan zuwan manzon Allah kuma shi ne yake da fifiko a akan wa atainahum min al-ayati ma fihi bala'un mubin mun ba su cikin ayoyi irin abinda a cikin sa akwai bala'i mabayyani abinda ake nufi da bala'i mabayyani a nan gurin ni'ima mabayyaniya mun ba su ayoyi wanda a cikinsa akwai ni'ima bayyananniyar ni'ima kuma Allah ce wa zallanna alaikum al-ghama wa anzalna alaikum al-manna fasalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wannan bala'i ne ke kyawa. kun san kalmar bala'i a larabci mu da an faɗi bala'i a Hausa mun san ba kyau amma a larabci kuwa bala'i iri ne akwai bala'un hasan akwai bala'un sayyi an gane ko ko wani dan uwa malam abdullahi ya rasu a rijiyar lagos yana daga cikin matasa masu kokarin sunna rijiyar lagos sun san shi kuma shekara goma ko wani abu kamar haka Allah duka kansa fara. gafara idan ya zo sallar sai kiyamun lalle ce Allahumma inna nas'aluka bala'an hasaran wanda ya ce ci kaga wannan mutane yana sallar da dawa kansa bala'i da <laughs> yanzu kalmar bala'an hasanan ne wato muna roƙon bala'i kyakkyawa bala'i kyakkyawa shine Allah ya baka imani Allah ya baka koshin lafiya Allah ya baka wadata Allah ya baka ilimi duk wannan bala'i ne mai kyakkyawa bala'i mummuna ku shine talauci cuta kama duka fatara bid'a shirka ayyukan sabo wannan mummunan bala'i ke to kaga Allah ya atainahum min al-ayati ma fihi bala'un mubin mun ba su wani abu na ayoyi wanda a cikinsa akwai bala'i mabayyani ma'ana akwai ni'ima mabayyani kamar saukar da asalwa daga sama saukar da alman daga sama yadda girgije ya yanke musu inuwa a sama duk wannan wato jarabawa ce kyakkyawa inna haula ila yaqulun inna haula wannan lamiri na haula na kuma zuwa gawa kafiran makka da suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam inna haula ila yaqulun waɗannan ku kafiran na yanzu suna cewa in hiya illa mautatuna al-ula ba komai ba ce ba face mutuwa ta farko wanda idan an yi babu kuma sake tashi wa ma da munsa da mu ba za a sake tayar da mu ba haka suka rika faɗa fa bi aba ina in kuntum sadiqin aba ina in kuntum sadiqin أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون muskar ka cewa fa atu يمو abaina ku zo mana da iyayenmu da suka mutu a da ko bara ko shekara goma ko ashirin da suka wuce baya in sun taso to ma yadda cewa mu ma in mun mutu ba taso in kuntum gina inda gaske kuke haka suka rika cewa manzanni shine fatu bi ina in kuntum sadiqin Allah ce ahum khairun am qaumu tubba ahum khairun sun waɗannan masu wannan magana su ne mafiya alkhairi am qaumu tubba ko mutanen tubba shi lafazin tubba ba suna ne na wani mutum ɗaya ba kamar yadda kisra ba suna ne na wani mutum ɗaya ba irin yadda kaisar ba suna ne na mutum ɗaya ba a kaisar suna ne na dukkan wanda ya mallaki daular rumawa kamar yadda fir'auna ba suna ne na mutum ɗaya ba fir'auna din kamban sarauta ne duk wanda ya zo ko yana da wani suna dai sunan sarautar ne fir'auna amma shi yana da wani suna na daban kaisar amma yana da wani suna daban kisra yana da wani suna daban tubba wato suna ne na sarauta a ƙasar yaman duk wanda ya rike sarautar sai a ce masa tubba jam'in su suna attababi'a wato tubba tubba da yawa kenan su waɗannan kafirai ne su ne mafiya alkhairi am qaumu tubba ko mutanen tubba cikin sarakunan yaman da suka shahara suka yi daula mai habara da civilization da ci gaba waye ko ne su ma qaumu tubba din fa wallazina min qablihim da waɗanda suke kafin su ahlakanahum dum halakar da su innahum kanu mujrimin lalle sun kasance mujrimai wato ba su gaskata annabawan da suka zo musu ba ko saƙon da aka je musu da shi ba malamai suka ce bambancin da aka samu tsakanin tubba da mutanensa ya sha bamban na fir'aun da mutanensa wato shi fir'aun da mutanensa da sun halaka amma shi tubba sarkin yayi imani amma mutanensa kuma suka kime suka ki imani amma fir'aun da shi da mutanensa duk suka kafirce ba an gane ko dan zaka ji Allah ya ce wa qawmu tubba'in kullun kadzaba rusula kawai mana qawmu tubba sun kare da manzo an gane ku wa ma khalaqna as-samawati wal arda ma bainahuma la'ibin ba mu halarci sammai da ƙasa ba da abin da ke tsakanin su la'ibi haka kawai dan wargi irin yadda yaro zai tsaga kara ya fitar da totuwa ya yi gada ya yi mota ya yi keke don me don wasa ba don motar ta yi tafiya ba irin yadda zai danda dokin kara saboda me don wasa amma ba don dokin gaske ba ne ba danda kan dokin kara ba dokin gaske ne ba a sa masa tsumma mutum ya yi rawani kuma a rinka bai shi da ya haɗa gumi <laughs> wasa ne wannan to Allah bai halitta sama dan wasa bai halitta kasa dan wasa lalle ya halitta sama da kasa dan yawa bayi ishara li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma wa ma ma khalaqnahuma illa bil haqq kuma halitte su ba sai dan gaske sai dan wata hikima shine lidalala ala kamali qudratillahi ta'ala wa ala kamali ilmi dan yawan bayi nuni zuwa ga cikar kudurar Allah da cikar ilimin Allah walakin na aksarhum la ya'lamun sai dai da yawan mutane ba su san hakan ba إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحنين خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ubangiji ta lafi inna yawmal fasli lalle ranar rarrabewa ita ce ranar tashin kiyama wanda za a rarrabe tsakanin mummuni da wanda ba shi ba mai aikin kwarai da wanda ba shi ba miqatuhum shine lokacin tashin su ajma'ina gaba ɗayan su halitta mutanen farkon da na ƙarshen qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum ثم انكم ايها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم wannan shine miqat idan an ce miqat wurin haduwa ko lokacin haduwa ko ya zama ismu zaman ko ismu makan idan an ce ismu makan ne miqat wato wurin haduwa idan an ce ismu zaman ne ya zo mai lokacin haduwa to duka biyun ne lokacin haduwa wurin haduwa gaba ɗaya ne ga mutane yau malayibu ne maulan an maulan shay'an ranar da ubangida ba zai wadatar da yaron gidansa ba dan shi lafazin maula yana daukar ma'anan ubangida sannan lafazin maula na daukar ma'anan yaron gida ina ba da fahimta sannan lafazin maula na nufin shugaba lafazin maula na nufin dan kanan mahaifinka ko dan wan mahaifinka ibn al-ammi kenan abu na wala amam da ana kiransu mawali la yughni maulan an maulan shi. Lallai akwai maula na sama akwai maula na ƙasa to nan saman ba zai wadatar da na ƙasan da komai ba irin yadda da anan duniya yake wadatar da shi wala hum yunsarun ko ba za a taimake su ba in su dukan ba su bi Allah ba illa man rahim Allah sai wanda Allah ya ji kansa innahu huwal azizur rahim lalle Allah shine al aziz mabuwayi shine ar rahim mai jin kai da an ce al wanda ba abin da ke gagararsa ya fi karfin komai wallahu galibin ala amrihi walakin na kasar nas la ya'lamun inna shajarata zaqqum lalle itaciyar nan da ake kiranta da suna zaqqum sa'amul asiyam ita ce abincin masu laifi ita ce abincin dukkan wani mai laifi kalmuhuli yadda ko take kamar narkakkiyar dalma dalma da aka narkar da ita karfe wanda wuta ta yi wuta har yasa ya narke ya zama ruwa to shine almuhul an gane ko waɗansu malaman suka ce a'a abinda ake nufi da almuhul shine dardiyul zait al-aswad wato shine diddiga ta mai da ke karshen ƙasa wanda yake mai tsananin kuna ta fasashe diddigarsa ta ƙasa wannan duk kwatance ne amma abin da yake na lahira ai ba abin da yake ba da shi a duniya sai dai a faɗa da a kwatantawa mutum to idan aka ce diddigar tafasashen mai ko aka ce narkakken karfe wanda zafin wuta ya sa ya narki shine abincin mutum a cikin ai kowanne azaba ce shine kalmuhul yaghli yana tafarfasa fil ne a cikin cikin waɗanda suka ci lafazin al-butun jam'in na al-basar ka ghali al-hamim kamar tafarfasar tafasashen ruwa ma'ana idan mutum ya haɗiye abin sai ya rinka juyawa a cikinsa irin yadda idan aka tafasa ruwa a ya yake juyawa Allah tsare wannan ba karamar azaba ba ce khuduhu za a ce da mala'iku ku kama shi fa'atiluhu sannan ku ja shi da ƙarfi ila sawa'il yi zuwa tsakiyar wutar jahannam ثم صبوا فوق رأسه ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون ثم صبوا فوق رأسه سنكم ملالوا أكن كنسه min azabil hamim wani abu na tafasasshen ruwan zafi ma'ana ga abin da zai sha narkakken karfe yana da farfasa a cikinsa sannan ga shi ko malaiku za su kama shi kama na karfi suna jan shi a ƙasa zuwa cikin wuta shine fa akiluhu ku ja shi a ƙasa ila zuwa tsakiyar wuta sannan kuma a cikin haka kuma su bufo qaratihi min azabil hamim ku dauki tafasasshen ruwan zafi ku kwalaro a kansa ku malalo a kansa akan ce sabba ya subbu kan abin da kawai zubo shi kai domin ya ta bamban da in sa buta ga bakinta yana zubowa haka sabba kawai kamar daro shi da ruwa sai in yi haka in juye shi wannan ne sab shi ruwan sama na mamako ake kiran haka au ka sayyibin min sama yake zulumatun wa rahmana sayyib mamakon ruwa daga sama subbo ko kara sai min azabil hamim bayan an yi masa haka sai a ce zuk ka tantana azaba innaka antal azizul karim lalle kai ne mai girma mai mutunci wannan kalma da za a faɗa masa kalma ce ta gatse wato dan a yi masa wato gatse aikun kun san gatse a Hausa mutumin da bai da abu kace yana da ya zama kana masa wasa mutumin da ba sarki baka ce masa ranka da yalla bai ya zama gatse kake mun mutumin da ke jahili kace Allah ya fata mala ina da fata mala kuma ka sun jahili ne ya zama gaske kake miki to mutumin da yake cikin wahala ce masa zuk dan dana azabar innaka anta lalle kai ne al-aziz mabuwayi al-karim mai girma mai mutunci mai daraja wato kenan yujma'u lahu bain al-azab al-hissi wal azab al-ma'nawi azaba bi za a yi masa ga azaba wanda yake ji a jika ga kuma azaba wadda ake masa yana jin zancen wato wannan zancen mai bakan dare ka san zance mai bakan dare shi ma nau'i ne na azaba azaba ta zaka ji a jika kuma shi ma nau'i ne na azaba to shine abin da za ka da ayyukan Musa wato dai kalma ce ta gatsai ba wai dan yana da mutunci ba ba dan yana da daraja ba da wani mutunci ba da daraja kamar irin abinda kafirai suka fadawa annabi shu'aib sanda Allah ya bamu labarin qalu ya shu'aibu a salatuka ta'amuruka an naturka. ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء yanzu sallar da kake yi da ibadar da kake ce ta ce ka sa mu daina abin da muke yi ko mu bar abin da iyayenmu suka bauta tsawa ko mu daina abin da muka ga dama a cikin zuciyarmu naka da antal halimur rashid lalle sannan ka Al-Halim mai juriya ar-rashid shiryayye a nan sun faɗa ne don suna in shiga da firiyarsa sun faɗa ne don suna masa mai gaske innaka da antal halimu rashi san alhalimu mai juriya kin kwazo da wazi an rashi da shiryayye tsaye mai shirye da mutane kaga anan wani aikata suke masa dan gaba za su ce ya shafi ma na fitahu kaseeran min ma taqul wa inna fi na dha'if wa laula rahatuka la jamna wa ma anta alina bi Kada duk gatsai ne wannan shi yasa wancan ma ala hadha minwal to haka anan ma zuk innaka antal azizul karim gatsai ne in haza ma kuntum bihi tamtarun sai a ce in haza lalle abin da ko gani ma kuntum bihi tamtarun shine abin da kuka kasance kuna shak kuna musu akan sa ku yadda ba ya ana magana kan mutum da za a koma kan jam'i tunda wannan duk da za a faɗa za a faɗa kowane ɗaya ne da cikin kun yan musa a nan wurin kuma sai a haɗa su inna haza ma kuntum bihi tamtaru shine abinda kuka kasance kuna jayayya a kansa إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرك متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم بل إن المتقين للي واسطة أواه wato waɗanda suka riki garkuwa tsakaninsu da azabar Allah garkuwa tsakaninsu da fushin Allah fi maqamin amin suna cikin wurin zama amintacce amintacce daga azaba amintacce daga fushin ubangiji akan ce fi muqamin a wata kira'a ko ka ce muqam bi dammil mim ko maqam bi fatihil mim dukkan su dai ko yana nufin wurin zama waɗansu malaman suka ce a'a muqam idan an sa damma wurin zama makam shi zaman kansa kaga abu da biyun ta hada maka ma'ana wurin zama tare da mai zaman wurin zaman amintacce kuma zaman shi ma na aminci ke fi jannati wa uyun suna cikin aljanna gonaki wa uyun da mare mare na ruwa idanu na ruwa yalbasuna min sundus wa istabrakin mutaqabilin da sundus da istabrak dukkansa nau'i ne na tufafin alharin silik sai dai iri biyu ne akwai mai kauri akwai kuma mai santsi sundus shi ne mai santsi wanda ke ciki ake da shi saboda share-share ne istabrak ne mai kauri shi kuma dora haki to wannan duk kayan tufafi na yan aljanna ke min sundusin wa istabrakin mutakabilin wato suna masu fuskantar juna ba sa juyawa juna baya kazalika kuma kamar haka ne wa zawwajnahum sai muka hada su zawwajnahum bi ma'ana qarannahum sai muka gwama su dan baka cewa aka daura musu aure aljanna ba wani mutum daura aure yayin da ka ji shikenan waye wani sarki zaka bayar su an zawwajnahum qarannahum sai muka gwama su muka hada su bi hurin iyin da mataye masu manya-manyan idanu kuma farare kal domin lafazin hur jam'i na haura idan guda ɗaya ce sannan ayin jam'i na aina'u idan guda ɗaya ce idan an ce aina'u wadda take da manya-manyan idanu ayin suna da yawa masu manyan idanu hur wato jam'i na haura haura wadda farin idan ya kai matuƙa wajen fari bakin kuma ya kai matuka wajen baki shi da mai tsara rawu yace farin fat bakin kirin da hausa ta ta yi goma haka ba ina ga ya take ki zanta a takaice dai shine bi horin e zawajnahum bi horin e wato zamu aura musu mata yi masu wannan sifa ko mu hada su da yi masu wannan sifa da'una fiha bi kulli fakir baki suna kira a kawo musu kowane irin nau'in kayan marmari da suke so kulli fakiha bilas isna duk wani abin da yake dan itace ne na marmari akwai shi aljanna amin ne kuma suna cikin aminci dan ba zai kare ba la maka zuwa tan wala mamnu'a to ba abin da yafi dace shine la yazukuna fi halmauta ba za su tsantsani mutuwa ba a cikin aljanna illa almautu al-ula sai mutuwa da suka yi tun a duniya wa waqahum azab al-jahim ubangiji ta'ala ya riga ya ya tsare su daga azabal jahim azaba ta wutar wuta ta cikin jahannam anan shine malamai suka ce wato ni'imar aljanna ta tafi wurin ko ba komai ko ba gida wurin kawai a ce wurin shine fi maqamin amin wurin kansa amince ne kuma ni'imar. sannan kuma ni'imar ta shafi tufafin da mutum zai sa sannan ni'imar ta shafi abin da mutum zai ci da abin da mutum zai ta sannan ni'imar ta shafi abokin zama su ne mata sannan kuma ga ni'imar ta gaba shine la yazquna fiha al-mauta illa al-mauta al-ula ba za su tantance mutuwa ba sai dai mutuwar da wa qam azab al-jahim Allah ya riga ya kiyaye su daga azabar ta sai Allah ya fadlan min rabbik ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون فضلا من ربك wannan falla ce daga wajen ubangijinka aka ambata na aljanna falla ce daga wajen ubangijinka ذلك هو الفوز العظيم al-azim ربو ka shine rabo mai girma da aka ce wato ana nufin abin da aljannar ba daidai aikin ka bane daidai sakamakon sakamakon ya fi karfin aikin ka amma akwai buƙatar wani abu na aiki dan kar mutum ce tunda bala ta ke ba sai mutum ya yi imani ba sai ya aiki ba wannan idan mutum ya wannan ya yi tauhidin jahilai suna sai aljanna ta mai rabo ma'ana ko ba imani ba aiki inda kana da rabo ka samu kuma komai imanin ka komai aikin ka in baka da rabo ba za ka samu ba haka jahilai suke faɗa da aljanna ta mai rabo wannan ba gaskiya bane ba aljanna ta mai imani ce aljanna ta mai mai aiki innal ladina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatul firdausi nuzula sai wanda ya imani sai wanda ya aiki na gari wanda bai imani ba aiki na gari ba ya tsaya na aljanna ta mai rabo ce kare yake fa inna ma yassarnahu bilisanik sannan dai mun sauƙaƙe wannan Alƙur'ani akan harshen ka ka karanta shi cikin sauƙi wala qad yassarna alqur'ana lizikr fa hal min mudakkir la'allahum yatazakkarun domin mutane su dauki izra su dauki wa'azi ka karanta musu su gane ma'anar fartatin ka yi zaman jiran mai zai biyo baya innahum murtakibun su ma suna zaman jiran mai zai biyo baya ma'ana tunda ka isar musu sun gidi ka jira ka gani kai kam alkawalin da Allah ya na taimakonka yana nan tafi su kuwa alkawalin da Allah ya na kaskantar da su yana nan tafi farta kib innahum murtakibun abin da muka faɗa zama daidai Allah ta mu tarayya cikin ladan wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah ya shafe mana wata mace mai ta kaba ta je aikin hajji ko umara a sai ta kammala sai ta kammala ta kaba ne ko sannan ta je aikin haji ko ta je umara dan zaman ta din da rashin fita wajibi ne tilas ne shari'a ta wajibta ba za ta fita ba sai fita ta larura kamar a ɗauke ta da aka yi ta asibiti ba ta lafiya ta jadda kowanne irin rashin lafiya za su yi jurewa ce ko kuma za a iya kawo maganin a gida ya fi kyau su zana ta maganin a gida sai in wadda lallai bukata ta nuna sai an je can sannan a fita dai ta larura ta su ta ce za ta iya fita da ita amma ba haka ba za ta tsaya ne ba za ta fita ba mutane ne suka ce wani ya cancanta ya tsaya takara kaza fadar su kawai ya isa ya zama ya cancanta ya tsaya a'a fadar su wane ya kamata wane ya fito to ya kamata su kuma su suwaye wannan wanda suka ce ya kamata wane ya fito a gane su idan mutane ne masu tsoron Allah da gaskiya da kwatanta adalci suka ce ewa eh, ne ya cancanta ya fito kuma sun gina hakan bisa ga sanayyar su da shi ba kawai kyakkyawan zato ba to sai mutum ya amma kawai dan waɗansu mutane ne waɗanda suke son ka fito dai idan ka samu nasu ya samu irin yan Allah ba ku mu samu to wannan ba nuna cancantar mutum ya so wani za a ba wani nana dubu biyar da ya gidan da ya ce mu dai wane dan Allah ka mu ka fito kuma shi da mashi turo sai ce ku je ku shi kuma karfi zai zo ce to dai abin nan ba mu ne muka zo ba jama'a ne suka matsa sai mu fito haka in sai sa suke mutane wannan sun mai da suna da hankalin kowa ba sai mutum waye ne su sai ba haka ba su kawai sai su mai da mutum gida ne to yadda ake idan mutane suna da tsoron Allah suna da takawa suna da kwatanta gaskiya kuma sun yi wa wani kyakkyawan sani ya cancanta ta fuskar ilimi da sanin ya kamata suka ce ya fito da wannan sauran jama'a sai su bi amma ba a bin kawai ga garin mutane su ce wane fito wane fito shikenan ya kamata Wani ya tambayar kwadadai na alawar da ciyamomi ko kuma legislator na local government suke samu mai halacinsa duk kuɗi da za a ce an baiwa mutum a jiha ko a karamar hukuma in ka'idar aiki ce ta nuna a bashi ya ce ya ci halal amma duk kudin da ba ka'idar aiki ta ce a bashi ba shine ya wa kansa ko ya ɗiba ba da rabin nan ba kowa san haramun ya ci ko da wani ya baka fatawa ya halatta maka to ya cuce ka ya cuce kansa kuma ya cuce ka a ce kawai dan kana shugaba ya halatta ka ɗauki kuɗin mutane ka ci irin yadda ka ga dama wannan kowa san ƙarya ne cikin addini wannan ba addini wani. addini shine ka rike amana tunda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fito cikin mutane ke cewa duk wanda muka dora wa nauyi na gudanar da al'umma to amanar da aka bashi da babba da karama ya kawo ta yadda take amma idan ya kuskure ya ɓoye wani abu ko da gwargwadon allura ne to za a zo ɗaure da shi a wuyan ranar tashin kiyama sai wani mutum cikin mutanen madina ya ce da annabi mukamin da ka dora mun gaskiya bana ku sai annabi ce saboda me yace ga abin da ka faɗa yace eh kuma zan sake mai ta duk wanda muka dora wa nauyi na amanar jama'a to ya zo da amanar da aka bashi komin yawanta komin kankanta ta abinda ka'ida ta bashi na albashi ko ladan aiki ya ci abinda ku ya tabbatar ba ka'ida ta bashi ba to ya tabbatar haramun ya ci kuma zai zo da shi a daura a wuyan ranar tashin kiyama haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam sannan yace kowane shugaba za a zo da shi a gaban Allah a daure sa ne zai kunce shi ko kuma zaluncinsa ya bar shi ya ƙara daure shi ta zuwa wutar jahannama da na da ne ingantattu waɗansu daga cikin su da imamu nawawi ya kawo su cikin riyadu salihin to amma kaga wannan abu ya zama mai sauki ko mutum ya dauka da ya ci kudin jama'a ba ko wani kuma zai ɗauki kuɗin da yawa sai ya tsaku ɗiyan kuɗin sai ya ɗan gina masallaci ko makarantar islamiyya to ka ɗauki kuɗin da yawa ka gina mana masallaci ka ɗauka kuma ka gina mana islamiyya duk an ji to ko muna fanka bashin sauran kenan sai a kiyama Don gina wannan masallacin baya nuna wancan sauran da kasu kuma ya zaune ba nuna sauran kuma ya zama halal yanzu ana bin ka bashin sauran kenan mutum ya ɗauki miliyan ɗari ya gina masallacin miliyan daya su shi kenan talaka sai ku sallah a masallacin miliyan daya sannan kuna jiran shi ran tashin kiyama ya baku miliyan nawa tasa'in da tara ba shi kun yafe <laughs> akwai aiki a gaban mutum na tashin kiyama amma mutum sai ya yaudar kansa kuma idan mutum ya dauki miliyan ɗari ya kai sai na duk wanda ya dauki miliyan ɗari ba ya dauki miliyan ɗari bane dai ya ci masara ko dai ya ci tuwon sama bisa miyar kuka ƙarya ne ya ɗauka dan yin alfahari gida na ketare ne mota ta ketare ne komai na ketare ne to wannan ita ce babbar musibar da aka fada a ciki sai dai kawai waɗanda Allah ya saba Allah tsare mu ku yi haƙuri da tambayoyin nan haka sauran sai gobe gobe idan Allah ya kai mu